ko a ranar litinin ma mayakan ƙungiyar boko haram sun kashe mutane da yawa a wani ƙauyen jihar borno a kiyasin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch fiye da mutane dubu biyu akasari a jihar borno da ke zama tun tungar boko haram suka kwanta dama sakamakon ayyukan ta'addancin 'yan islaman a watanni shidan farko na wannan shekara tun bayan kafa dokar ta ɓaci a jihohin borno da yobe da kuma adamawa a watan mayun shekarar 2013 an saurara matakan tsaro a waɗannan jihohin matakan da kuma suka kai ga fatattaka 'yan ta'addar zuwa cikin ƙasar kamaru gerhard müller kozak bajamushe ne masanin zamantakewar al'ummomi da kuma dangantaka tsakaninsu da ke a ƙasar ingila ya kwashe shekaru masu yawa yana aikin bincike a yankin tsauni tsakanin garin goza na najeriya da mora da ke kamaru ya ce tun a shekarun 1960 addinin kirista ya shiga yankin amma addinin musulunci ya yadu a cikin shekaru ashirin da suka wuce har yanzu kuma akwai masu bin addinin gargajiya ya ce musamman akwai kiristoci masu yawa a gabashin tuddan goza a layin kan iyaka da kamaru amma an fatattake su ba kirista ko ɗaya a goza yawancinsu suna kamaru a sansanoni 'yan gudun hijira wasunsu kuma sun koma wasu yankuna da ke wajen barno. to find security outside of Borno. A cikin makonnin bayan nan rundunar sojin Najeriya ta fara yakar 'yan ta'adda a yankin, amma ana ta ɓangaren kamaru tuni ta girke sojojinta a yankin bayan kammala taron yaƙi da ta'adda a birnin Fari a cikin watan Mayu. Boko Haram ba kawai ta mamaye goza ba ne. Matasa a ƙauyukan yankin da suka karbi addinin Musulunci baya-bayan nan sun shiga cikin ƙungiyar. matsanancin talauci na daga cikin dalilan da ke janyo rikici tsakanin musulmi da kiristoci a yankin in ji masanin uh, ya ce matsalar ta boko haram ta yi mummunan tasiri a kan tarihin zamantakewar yankin ko da wata rana boko haram ta kau to yin sulhu tsakanin musulmi da kiristoci a yankin zai yi wahala matuka norbert saifa farfesa a fannin al'adu da harsunan afirka a jami'ar birnin vienna na kasar austria masanin al'adun kanuri ne ya danganta karfin da kungiyar boko haram ta yi da sauyin yanayin zamantakewa da aka samu cikin shekaru gwamnati da suka wuce ya ce farkon zuwa na maiduguri a shekarar 1969 birnin na da yawan mutane 80,000, amma yau ana maganar mutane miliyan ɗaya da rabi wato kenan an samu canje-canje masu yawa. Kamar Gerhard Müller Kozak, shi ma Norbert Saifa, ya ce yaɗuwar kaifin ra'ayin Islama musamman a lokutan baya-bayan nan. Ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sa akidoji irin na Boko Haram suka samu gindin zama. Wannan halin da ake ciki su ma 'yan kimiyyar musamman daga ketare ba sa zuwa yankin. sun dogara da bayanan da suke samu daga takwarorinsu a yankin masanan na ganin da wuya yankin ya sake farfadowa a fannin tattali da kuma noma kamar dai yadda wani rahoton wata kungiyar 'yan kimiyya da ke aikin binciken kimiyya a yankin tafkin chadi ya nunar